خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين shi ne ya halarci mutum daga wani ɗigo wulaƙantacce ya yi ta girma bayan girma halitta bayan halitta sai gashi ya zama mai tsananin bayyana jayayya da ƙarya don ya shafe gaskiya da ita